بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفقه الخامس أصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحالة الثالثة حالي نأكو ألا يأتي دليل يدل على إباحة الفعل حالي نأكو نقالوا أيجن نقالوا حلال hali na uku da za a gane cewa wannan aiki halal ne bi ma'ana ba lada ba zunubi shine Allah ya ati dalilun ya dullu ala ibahatil fi'l aw hazari ya zama to wani dalili bai zo ba wanda zai nuna halaccin aiki ko hana shi ya zama babu wani dalilin da ya zo da yake nuni akan halaccin aiki ko kuma haramcinsa kawai gashi nan dai kawai ba a samu dalilin da ya zo ya ce haram ba ko ya ce halal fa yakunu hadha al-fi'l mubahan sai wannan fi'ili sai wannan aiki ya zama halal binana alal bara'a al-asaliya ana wato an gina shi akan al-bara'atu al-asaliya al-asal fi kulli shay al-ibaha al-asal fi kulli shay al-ibaha wato idan ya zama to babu nassin da yazo ya haramta wata al'ada babu nassin da ya halatta shi to asalin shi halal ne duk wani al'ada da kuke aikatawa ko wani kere-kere da kuke yi in ya zama to babu nassin da ya haramta wannan kere-keren babu nassin da ya halatta shi to sai koma mai albara'atul asaliya al'asalu fi kulli shay al-ibaha an gano wannan ku yau wani zama ga wani al'ada da mutane ke aikatawa misali zan kawo babu nassin da ya hana durkuso babu nassin da ya umarni a yi durkuso sai zama mai sai durkuso ya zama halal al'ada ne wanda yake halal tunda babu nasir da ya haramta shi babu nasir da ya halarta? to amma idan aka samu nasir da ya haramta shi ba sai ya zama haram ko kamar yadda akwai nasoshi da suka haramta zurkusu mun riga mun yi bayanin ta can baya to da ba don wayannan nasi ba to za a bar shi ne akan halal duk wani al'ada da mutane suke kan shi sarakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in duk wayannan gabaki ɗaya al'ada ne in babu nassin da ya hana shi to sai ya zama bara'atul asaliya to an samu nassin da ya hana saboda nassi ya hana a keɓance wani abu a keɓance wani lokaci ko wata rana da wani nau'i na ibada a keɓance wani lokaci ko wani rana da wani nau'i na ibada an gani ba tare da ainihin wani shirya daga Allah ba to wannan ya zama to ba shi da asali an gani ku to saboda haka duk abin da kaga mutane suna aikatawa yanzu yaya hukuncin sanya kwalli da Ramadan sanya kwalli da Ramadan akwai hadisin da ya zo ya nuna halaccin shi yana nan cikin bulugul maram amma hadisi ne da'if bai inganta ba to tun da babu wani nassin da ya zo ya haramta kwalli ko ya halatta shi to yanzu ya za a yi sai shiga cikin bai sai shiga cikin bara'atul asaliya a gane ku za ka iya sanya kwalli a cikin ramadan babu nassin da ya hana babu nassin da ya umarni da shi ya halatta an fahimci wannan ko yawwa to kenan duk wani abin da ka gani a duniyar nan na al'adar mutane ko wani kayan kere-kere na mutane wanda ba a samu nassin da ya hana ba ko nassin da ya ba da umarni kawai in yi inda ya zama to al'ada ne ba addini ba in babu ne na ibada shi kuma asalin shi ne ne asalin shi a tawakko abin da ya shafi ibada asalin shi a dakata sai an samu nasi idan ba a samu nasi ba to ya zama to haram wannan ga abin da ya shafi ibada ke amma abin da ya shafi mu'amala al'ada da kayan kere-kere duk wannan gaba ɗaya asalin shi halal sai an samu nasir da ya ce haram na'am wa alaikum salam

an hana shi ya ci abinci dama da idan ya matsa da yawa zai iya wucewa ya karya mai azumi amma abin da ya shafi kwalli ba abinci bane kwalli ba abinci bane dan mutum ya sa kwalli ya zarci zuwa makogoro wannan bai shafi azumin shi ba wannan shi ne fahimtar imamu shafi'i Allah ya masa rahama Haka nan maklin maklin shi za a sashi daga cikin abinci ne ko wani abin sha wanda ɗan adam ke bukata ya ringa sha ko ya ci sai dai ƙananan yara ko to idan mutum makilin ya zarce zuwa gare shi in muka ɗauki ƙa'ida na malikiya malikiya su suna ganin kwalli ko makilin ko asuwaki idan mutum ya zo ya wuce ya zarce har abin ya wuce ya karya mai azumi amma imam shafi yana ganin duk abin da asali shi ba abinci ba ne. wanda kai kanka ba ka sha'awa ma ka haɗiye shi ko ka cinye shi sai zo ya bai karya maka azumi ba nan hmm, misali misalin shi a tsawon nakali yanke icen dabino alƙali imamu ahmad fi imamu ahmad ya faɗa gaba da yanke icen dabino ya hukuncin yanke icen dabino tunda ba a samu nasir da ya ce a yanke ko ka a yanke ba na ba ya ce babu laifi nasma fi fi'il nakhl shay'an ba mu wani abu game da yanke iccen dabino ba fa ma'ana zalik me nan ba mu ji wani abu ba annahu ya 'ala al-ibaha ma'anan wannan su zai wanzu akan ibaha tayar da dalili tayar da dalilun fi har sai dalili ya zo ya nuna haram tunda dai ba a samu nasin da ya haramta ba zai tsaya a kan halal har sai an samu nasin da ya haramta shi in ba a samu ba to za a ci gaba da bai halatta shi ko gane wannan ku zaka imamu amr ya amfani da wannan ka'ida na albara'atu asaliya al-asalu fi kulli shay al-ibaha an gane wannan ku to saboda haka a riga bambanta wa tsakanin ibada da mu'amala abin da ya shafi ibada al-asalu fil ibada al-hazar asali ga ibada haramun ne haramun ne ka aikata sai an samu nasir da ya ce kada ka yi shi kuma abin da ya shafi al'ada na mutane ko kayan kere-kere ko kayan amfaninsu asali ka yi ta amfani da shi sai an samu nasir da ya ce kaka yi an gani shi samu motoci da jiragen sama ko da babu zuwa zamanin annabi asalin su kai dai sai an ce ka bane an gani su kwamfuta su wannan wayan da muke amfani da shi an gane duk wayannan abubuwa gaba daya kayan amfani ne asalin su duk abin da ke duniyar nan gaba daya Allah ya yi su ne don amfaninmu. mu ta amfani da shi sai an samu nasin da yace kada mu na'am wa alaikum salam ko da babu nasi akan abu ya haramta wani abu amma shi mutum ya ce wani abu da ya taɓa mutum sai haramta wa kansa zai iya taɓa mutuncin sai haramta wa kansa ya yi cewa ya ce wai ko babu babu nasi akan abu amma sai mutum ya fahimci wannan abu zai iya taba mutuncinsa to yanzu yaya ya yi daidai in ya haramta wa kanshi kamar wani abu ne zai iya taba mutuncinka a ɗan kawo mana misali mu gani misali kamar zama a wanda biya ta su suwa kamar malami ko dan yanzu ana ana cire ana mutu ana shewa misali a to zama a dandali ga malami ana musu ana shewa dama wannan zai iya zubar da mutuncin malami malami bai kamata ya rinda magana akan abin da bai da muhimmanci ba ya zo ya shiga cikin jama'a a yi ta wasa ana dariya ana tafawa zai iya sanyawa ya zubar da mutuncin shi ya sa bai da kima kuma cikin mutane an gane shi ne na'am zuru sadu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim eh, hal yajibu al-imtisal al-ma'mur bihi fawran shi yana halatta bin umarni da shi al-ma'mur bihi fawran shin abin da aka bada umarni da shi shin yana wajaba wato abu wannan umarni da gaggawa idan an bada umarni shin yana wajaba abu umarnin da gaggawa ko kuma ana iya yin jinkiri ko yana halarta akan jinkiri kamar Allah da yake wani lahi ala nasu yijil bai man istada ilayhi sabila Allah ya wajabta wa mutane ziyartar sa ga wanda ya samu ikon zuwa to yanzu wajabta wanda Allah ya mana na san ɗaki shi da gaggawa ne ko umarnin ko kuma kan jinkiri ne ya kana al'amuri eh? qayyadan da wakati da gaggawa ne ko akan jinkiri ne Allah da yake kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum shin da gaggawa ne ko da jinkiri sannan Allah da yake wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukar yaya hukuncin rama azumi shin rama azumi da gaggawa ne ko da jinkiri ne gano wannan in ka ce da gaggawa ne ana idar da sallan ana gama idi ana gama idi za ka fara ramuwa in baka yi ramuwa ba ka yi zunubi ba za ka yi tafi shawwal ba sai ka gama ramuwa azumin da ake binka to amma ka ɗauke shi alal tarafi za ka iya yin ainihin za ka iya yin wannan sittu shawwal bayan ka gama sittu shawwal nan sai ka zo ka yi mai ka zo ka yi wannan to shi ne shi umarni wajibi ne abu umarni da gaggawa ko wajibi ne abu umarni da jinkiri na'am إذا كان الأمر مقيدا بوقت يفوت العداء بفوات إذا أمرني زمرته أن قيد يشير لوكتش من يفوت العداء بفوات إذا يكفل شيء أمرني أن قيد يشير لوكتش إن أنسى بي لوكش wanda باير دشي yana kubucewa da kubucewar lokacin wanda bayar da shi yana kubucewa da kubucewar mai lokacin in ya zamanto lokacin da aka sanya ɗin nan in baka yi shi a lokacin ba zai kubuce to ya ra'ayi na falaki na fafi wujubi fauriya fi wakati muhaddad babu laifi babu sabani akan wajabcin gaggautawa a lokacin shi da aka iyakanci babu laifi babu sabani ga wajabcin gaggautawa a lokacin da aka iyakanci kuma lura ba hmm. tun da dai shari'a ta riga ta sanya lokaci ta ce in ba ka yi ibada a wannan lokaci ba ya kubuci kamar azumin ramadan yanzu idan ba ya azumin ramadan a cikin wata ramadan ba ya kubuci ba za ka iya cewa za ka jinkirta azumin zuwa wani wata ba A gani shi yin azumin ramadan wajibu ne alal faul da gaggawa ko ba gaba sannan kuma kamar mai zamu iya sanya shi ya zan wajibin alal faul aikin haji ina iya samun kuri in ce sai shekara mai banda wannan shekara shekara mai zuwa zan ci na? sallah sai mutum ce sai wani wata zai yi ba zai yi a wani na abin da ake ya ma can an sanya ma lokacin aikin haji kasancewa watan zulhijja shi ake yi sai ka zo sai ka iya aikin hajji ka ce sai shekara mai zuwa zulhijja ne shekara mai zuwa ba wannan shekara ba shekara mai zuwa ko nan da shekara uku za ka yi jaya eh an yi daidai na? in an kira sallar juma'a sallar juma'a baya halitta mutum ya jinkirta shi zuwa wani lokaci idan mutum ya ƙi sallar juma'a zuwa wani lokaci kaga nan ya yi laifi shi wajibi ne alal faul ana so lokacin sallar nan ka je kai sallah din kada ka bari ya ce ma an gane wannan ku to sala khilafa bai wujubi al-fawriya al babu sabani akan wajibcin gaggautawa a lokacin shi da aka iyakance kamar salloli guda biyar kowanne an sanya mai lokacinsa da azumin watan ramadan kowanne an sanya mai lokacinsa amma malami yi hajjat yi wakati amma abinda ba iyakance shi da lokaci ba ba iyakance mai lokaci ba wanda bayar da sallah ke kuɓo bayar da shi ke kubucewa da kubucewar lokacin zahirin mazhabin hanabila shi akan gaggawa ne inda ba iya karshe mai lokaci ba wanda ainihin ibadan zai kubuce da kubucewar lokacin iya zama to ba iya karshe mai lokaci ba to zahirin mazaban hanabila akan gaggawa ne tunda ba a sa mai lokaci ba wanda za a ce ibadan zai kubuce da kubucewarsa to kawai za mu ɗauke shi akan gaggawa ne ka yi da gaggawa shi ne zahirin mazaban hanabila saɓanin shafi'awa da ainihin malikiya mustajillina bima yali suna kafa hujja da abin da yake biyowa gashi nan a dalilin awwal dalilin farko qawluhu ta'ala shine yanda Allah ke cewa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku ko ba lura ba ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku kenan kaga tunda dai nasi bai zo ya ce a yi da sauri ko ba da sauri ba kawai za a ɗauke shi da sauri ne to duk matsalar da babu nassin da ya zo ya ce a yi da wuri ko ka a yi da wuri kawai an dace ka yi to kawai ka yi amfani da wannan haya wa ko ila magafirar min rabbikum ku yi tsere zuwa ga neman gafara daga ubangijin wa qawluhu ta'ala da kuma yadda Allah ke cewa sabiqul khairat ku yi tsere zuwa ga ayyukan alkhairi kenan duk abin da aka ce aiki alkhairi ne kai tsayar zuwa gare shi faqad amara Allah ta'ala bil musara'a ila fi'l haqiqa Allah ta'ala ya yi umarni da yin gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi amr fawran khairu bin umarni da gaggawa alkhairi ne aiko bin umarni da gaggawa ai alkhairi ne wal amru ya al wujub umarni yana hukunta wajabci ba ma kaba hujja da wannan ayoyi kafa hujja da wannan ayoyi akan cewa duk wani nasi da ya zo akan cewa ka yi aiki amma nasin bai ce ka yi da wuri ko ka yi da wuri ba kawai za mu ɗauke shi da wuri ne sai ya kawo nan ayoyi shin nan ayoyi guda biyu za su iya zama dalili akan haka shi wannan an ce ku yi tsere ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku nan abin da ya shafi neman gafara aka ce ku yi gaggawa zuwa gare shi nan kuma ku yi tsere zuwa ga ayyukan alkhairai ku yi tsere to kenan duk wani aiki na alkhairi wanda shari'a bai ce mana ku yi ko kan ku yi ba kawai ai sauri da wannan dalili eh ai aitarwa aka yi tunda ayyukan alkhairai ko wanda yake mustahabi ba akwai ayyukan alkhairai da suke mustahabi ba dole bane idan an ce a yi gaggawa zuwa gare su dole a shi duk wani aiki alkhairi dole ne a yi gaggawa zuwa gare shi hmm? kaga wannan fiye ma fiye Allahu a'lam dalili sani dalili na biyu anna wujuban bisami al'amr ala al-fawr lalle wajibcin bin umarni da gaggawa wa muqtadawu inda ahli al-lugha shine abun hukuntawa a wajen malaman lugha wajibcin bin umarni da gaggawa Shi ne abin hukuntawa a wajen malaman luga su malaman luga suna ganin ko umarni da gaggawa Shi ne wajibi inna da kawu law qala li khadimi lalle shugaba da zai ce wa bawansa mai maka hidima ka shayar da ni a akhara lil intisal sai bawan nan yayi jinkiri wajen bin umarni da mai gida ya ce wa bawa shayar da ni sai ne sai bawan nan yayi jinkiri ya kuce gari mai gidan nan zai kyale shi to wannan bawa wannan hadimi ya cancanci zargi wa hasana tawbihu wa zambu kuma zargin shi da sukan shi ya kyautatu da zargin shi da sukan shi na ce ibo mu ruwa sai kama yin wasu harkoki na shi ina ruwa sai ce to ai ta ba da umarni ne ban san ko alal kowar bane ko alal karafi Eh? mahaifinka ya ce wane je ka ɗauko min littafi na a cikin ɗaki sai ka ce kawai kana tattaunawa da abokanka wane ina littafin ai ka ba da umarni ne umarnin zai iya ɗaukar wajibin alal faul zai ɗaukar wajibin shi sani na jinkiri na ɗauka sai gobe yaya eh, a wajen malaman luga idan mai gidanka ko babanka ya bada umarni kai tsaye wannan umarni yana daukar gaggawa ne sai idan baban ya ce ma ka aikata kaza gobe ina so ka mun wanki gobe Ta gano wajen ya iyakanci idan ka yi jinkiri ka bashi gobe dawa baban da ya faɗa amma ce zo ka mun wanki sai ka ƙi ka cancanci a zarge ka ka saba ma umarnin babanka in bawa ne ka saba ma umarninsa na'am ولولا anna الامتثال imtikala yajibu ala al-fawr da ba dan bin umarni yana wajabta da gaggawa ba lama hassana ahlul lugha min as-sayyid an yaluma khadim da ma abuta ba su kyautata ga shugaba ya zargi boyi-boyinsa ba duk dai ya zarge shi dalla ala anna ahlul lugha yajruna al ala al-fawr sai nuna cewa ma abuta suna gudanar da bin umarni akan gaggawa suna gudanar da bin umarni a kan gaggawa an yi karatu al'usul ne ilmi usul kun ga yanzu wannan wannan maganar yi hudun sittu shawwal sittu shawwal ga shi ana banka azumi wannan abin zai tasiri shin umarni yana wajaba ne alal kawul ko alal sarafi in ka ɗauka cewa umarni yana wajaba ne alal faul to dole ne sai ka rama azumin da ake bin ka kafin kai mai shawwal saboda al'amuru wajibin alal faul ne in ka ɗauka al'amuru wajibin alal sarati kana iya ajiye azumin da ake bin ka kai zuta shawwal ba ka yi laifi ba to wannan yanzu yana bukata ne ka samu dalili da zai nuna maka cewa shin umarnin na yana hukunta wajabci ne kuma yana hukunta jinkiri ne نعم الأصول من علم الأصول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد وأن الشربي أبتن أبن دي يكسن شيء استثناء إلى عدد لي أما إن كان من صفة أما إذا الاستثناء يكسن شيء من صفة فيصح وإن خرج الكل أو أكثر yana inganta ko da duka sun fita su mafi yawa sun fita daga cikin istisna'i misali misalin shi qawluhu ta'ala li iblis shine fadin Allah madaukakin sarki ga iblis inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina baka da iko akan su Allah ya ce wa iblis lalle bayina baka da iko akan su sai ce illa man tabaka min al-gawin sai dai waɗanda suka bika daga cikin halakaku da mutanen kirki da halakaku zuwa suka yawa halakafu sun fi yawa lallai bayina baka da iko akan kan shedan sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin halakafu kenan sai dai mafi yawan mutane da suka bi ka saboda halakafu sun fi yawa to anan wajen an yi istisna'i mafi yawa ko wa adba'u iblis min bani adam akthar min al nas mabiya iblis daga bani adam sun fi yawa fiye da rabi sun fi yawa fiye da rabi وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد شيء وانده يوانا شرطي كينان إذا يزمن تو استثناء إذن عدد دينيش مثال ماذا؟ مثال منيني مثال عشرة مثال قومة عشرين ثلاثين مئة دري مليون مليون عشر مليار مليون أكو مليون قومة وهكذا وقوله أما إن كان من صفة أما إن يكسن شيء shi istisna'i na sifa ne yana inganta da kul au aksar ko da duka ne gaba ɗaya suka fita ko mafi yawa suka fita misali misalin shi kauli ta'ala li iblis shine inda Allah ta'ala yake cewa ga iblis mai bari ne salaka alaihi sultan lalle bayi na baka da iko akan su inna man tabaka min al sai dai wanda ya bika daga cikin halakaku wa tabahu iblis min bani adam min min bayni adam akthar min nisf wato mabiya iblis daga cikin bani adam sun fi yawa fiye da rabi al-murad bil aya huna ala hadli ma abin nufi da aya anan gwargwadon abin da muka koro shi anan al-murad bil ubudiyya fiha abin nufi da inna ibadi hmm. ubudiyya al'amma wato eh mutane gaba daya da kafirai da musulmi ubudiyya ne al'amma ba ubudiyya khasa ba hmm. abin nufi a nan lalle mutane wanda su bayina ne ba ka da iko a kansu sai dai wanda ya bi ka daga cikin halakakku amma muka sanya ubudiya a nan ubudiya al-istithna huna munqadi ya zama munqadi in muka sanya ubudiya ya zama khassa kenan bayin Allah musulmi kenan na kirki ubudiyya kasa ya zan bayin Allah musulmi na kirki Kuna gane wannan ku kaman man adani waliyan faqad azatahu bil harb wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ulibu wannan wannan abdi din wani iri ne hmm? ubudiyya ce shi shine bayin Allah musulmai na kirki to idan mun inna ibadi laysa laka alaihim sultanu ina ka dauka bayan Allah ne na kirki kun gane so ake nufi anan wajen sai ce to abinda ake nufi a nan al-murad bil aya guna ala hasbi ma su guna al-murad bil ubudiyya fiya al-ubudiyya al-amma yani inna an-nas allazina hum ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-gawin hmm. lalle mutane wanda su ne bayina dukansu ba ka da wani iko a kansu kai shedan sai dai wanda ya bi ka daga cikin halakakku amma ya ji annal ubudiyya muna ubudiyya khassa amma muka sanya a nan ya zama ubudiyya ke bantacce mutanen kirki to na yi a nan wajen munqati ne walaysa lahu ta'alluqun da dhakarna ba shi da wani alaƙa da abinda muka ambata li anna li an yakuna ma'anahu inna ibadi alladhina ta'abbadu li wato zai zama to ma'anansa lallai bayina allazi na ta'abbadu li wanda suka yi bauta saboda ni bayina da suka yi bauta saboda ni mutanen kirki ba ka da iko a kansu sai dai wanda ya bi ka daga cikin halakaku to kana da iko a kansu kenan da bayina na kirki an gani kamar fasajadar bala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis iblis ya yi mun kaɗi ne ko mutasil mala'iku sun yi sujada gaba ɗaya sai dai iblis mutasil ne ko mun kaɗi mun kaɗi dan iblis bai cikin mala'iku iblis daban mala'ika daban yasa a wata aya aka ce kana min aljin fa fasaka an amri rabbi ya kasance daga cikin aljanu sai ya karkace daga umarnin ubangijinsa أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا إيه وإن عيد فلا تدخل في الباب الذي نحن فيه تو إذا ما baya shiga cikin da muke cikinsa ja illa kalban mutanen sun zo sai dai kare shin kare yana cikin mutane wani irin istisna'i ne wannan istisna'i ne mun kadi amma na ce ja alƙawmu illa zaidan ga wannan zaid yana cikin mutane mutazil ne wannan fa kalamuna fi anna ibadi guna yuradu biha al-ubudiyya amma magana mu anan na anna ibadi a nan wajen ana nufin ubudiyya ne amma wa yustazna ha? ana togewa daga cikinta. illa manitta ba aka minar gawe sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin halakakku نجم الورقات سلطة بسم الله الرحمن الرحيم وحث على الأكل في أول الليل sai ya kwadaitar akan cin abinci a farkon dare kuma ya kwadaitar akan cin abinci a ƙarshen dare wato sahabbai saboda kwadayinsu akan bauta sai ya zama wasu daga cikinsu yanayin tazarci yanayin wisal sai manzan Allah ya hana su yin wisal فقال لا تواصلوا يجي كذا كوي زاجيجن عزمي كذا كوي عزمن تزرشي ذلك لأن الوصال تعظيم للنفس wannan saboda yin wannan wisal azabtar da rai ka ringa yin azumi kana yin wisal kamar ka azabtar da kanka ne ko mutum yana azumin ramadan da ya azumin ramadan rana ya faɗi da rana ya faɗi me ya kamata a yi a sha ruwa sai ki shan ruwa sai zarce da azumi shi ne wisal sai ya ci gaba da yin azumi har har washe gari washe garin ma ya zarci wani washe garin ya zarci to irin wannan azabtarwa ne ga rai ya saba ma shari'a lakin da hukumin bil khair wasalu sai dai saboda son su ga aikin alkhairi sai suka yi misali saboda sabai suna son aikin alkhairi sai suka yi wannan azumin na tazarci suka yi wannan azumi da ake kira zagegen azumi hatta sallallahu alaihi har manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da ya gansu sun nace sun nace suna yin wannan azumin misal sai ya bar su su yi azumin misal din tabbata har shiga watan shawwal ya tabbata hmm. har ya zama to shiga watan mai shawal ya tabbata sun maƙala gane wani kokarin zai ce ya ce wallahi da wata ya yi jinkiri da na kara muku wallahi da wata ya yi jinkiri da na ce kada ku yi wannan azumin kuke sai kun yi da watan ya yi jinkiri da na kara muku A gane wani ku? tankilan lahu domin yin gwale-gwale a gare su manzan Allah yana yin misal da manzan Allah yana ake yin misal sai su masu haɓai suka zo suna yin misal sai manzan Allah ya hana su sai suka ce in naka tuwasil ya rasulallah to ya za ka hana mu kai ma kana yi kuma kai ne shugaba abun koyi Allah ya ce laƙar kana lakum fi rasulillah uswatun hasana tunda kai ma kana yin wisal to mu muka ga kana yi sai koyi da kai me ne mu tunda kai mu ma za mu yi to sai manzo Allah ya kyale su aka yi wisal yau din nan ya wuce washe gari a ƙara yi sai rana na uku sai aka ga wata shi ne sai manzan Allah ya ce lauta a karar hilal da zittukun da jinjirin wata ya yi jinkiri da na ƙara muku wallahi da sai mun ci gaba da yi ko kwana nawa ne ga da ni da kowa zai galabaita tankilan lahun domin yin gwale-gwale a gare su almuhimu na hawon alimisal almuhim nan, annabi ya hana su zagegen azumi ya rasu lallah sai suka ce ya rasulullah innaka tuwasi kai kana yi ba galiban idan mutum yana so ya hana wani abu to shi ya kamata ya fara bari to amma kasancewa wannan abin ya zama to ku zuciya ne to sai manzo Allah ya ce musu wannan abin da kuka ina yi wato kususiya ne wanda yake banta gare ni amma idan bai yi bayanin kususiya bane za su iya koyi da shi duk wani abin da manzo ya aikata in dai ke mata gare shi sai gaya musu in bai gaya musu ba to za su iya yi an gane wannan ku shi ne. in naka su? kai fatan hana an tafi taf'aluhu kai kana yin zagegen azumi yaya za ka hana mu dangane da abin da kai kana aikatawa da ce ni ba kamar ku nike ba ni ina yi ni ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni ni ina yi ni ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni nan ana nufin ana bashi abinci ya ci inda yana nufin ana bashi abinci ya ci kenan baya azumi yudimu ni rabbi wa yasini kenan manzo Allah baya yin azumi bai ma yin azumin tazarce din me yake nufi da wannan idan alaka idan mai magana ya ce idan ya kasance Allah yana ciyar da shi yana shayar da shi هل يكون مواصلا شن زام لو كان ين أزم تفرش كنن ين ين زاجج أزم يكنن الجواب لا يكون مواصلا جواب أنا بايا كفن شو ما بين تفرش لأنه يأكل ويشرب لو مين أكيد أنا شاكل لين كينا أنا شاكل شو بايا أزم لكن قال بعض العلماء سيد وسمع لما يزن شيء لأنه يأكل ويشرب من الجنة سيد شيء أنا شيء أنا شادك على الجنة عام الجنة لا يفطر السائل أبنتين أن الجنة بايا كري أزم مي أزم haka za ki haka aka faɗa wannan dai fahimtar shi ne wai abincin yan aljanna ba ya karya azumi mai azumi kunu muwasila sai ya zamanto har yanzu yana ta tazarci lakin sahih sai dai abin da ya inganta al'amara laysa kadhalik wato abin da ya inganta al'amarin ba haka yake ba Wa wannan imma an yakuna Allah yunihi quwwa ala ala tahmul al-haqq wato ma'anar hadisin in ma ya zama Allah yana ba shi ƙarfi akan jurewa kishirwa da yunwa Allah yana ba shi ƙarfi akan jurewa kishirwa da yunwa ta inda zai zamanto kamar mai ci da sha wannan babu wanda yake da wannan sifa sai shi kadai eh wannan wani wani ne wannan bai zama ya yi nesa da tunani ba eh. alaikum assalam mutane ne guda biyu ɗaya na da ƙarfin jiki da kuma da zai yi aikin alkhairi fiye da ɗaya shi kuma ɗaya sai yake kan cewa shi ma zai gwada akan su ya kama ɗaya amma ba zai yau sai dai kan ya wanda kan ya saba kenan ai su da ƙarfin su ba ɗaya ba a ɗaya ɗaya da farko ko kuma kana tuwancin guda ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم وينتهك بهذا التفاضل التقسيم الصحيح إلى سبعة أقسام yana haduwa da wannan fifiko rarrabuwan hadisi zuwa ga kashi bakwai وهي أولا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم شيني na farko abinda malaman nan guda biyu suka yi ittifaki a gare shi hmm. su ne Bukhari da Muslim to wayannan hadisin da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki a gare shi ya fi kowane hadisi a duniya inganci in an ce ma hadisi mutafakun alai to sai zama to hadisi mutafakun alai sai karo da wani hadisi wanda ba mutafakun alai wani za a rinjayar mutafakun alai za a rinjayar wannan shi ne amfanin sanin haka na biyu man fara da biyu bukhari sannan na biyu a wajen karfi da inganci abinda bukhari shi kadai ya ruwaito bukhari ya ruwaito hadisi shi kadai sai ya yi karo da abin da ku zai ya ruwaito ko ya yi karo da abin da turmuzi ya ruwaito idan bukari ya ruwaito hadisi sai ya karo da ruwayan turmuzi ya zama to ba za ka iya jamfi ba sai ya ajiye ruwayan turmuzi a ɗauki ruwayan bukari na uku an fara da muslim sannan sai hadisin da muslim ya kaɗai da shi bukari bai ruwaito shi ba muslim ya ruwaito kamar hadisin sittu shawwal kaga muslim shi kadai ruwaito bukhari bai ruwaito shi ba an gani idan muslim ya ruwaito hadisin sai ya zamanto eh, ibn maja ya ruwaito hadisin da ya saba mishi za mu rinjaye da ruwaya na muslim akan ruwaya na ibn maja sannan abin da ya kasance kan sharadin bukhari da muslim an gani? babu hadisin a cikin bukhari da muslim babu hadisin cikin bukhari babu hadisin cikin muslim amma kuma hadisin ya cika sharaɗin bukhari da musulun, mai ma'ana ya cika sharaɗin bukhari da musulun yawa ƙa'idojin da bukhari da musulun suka sa wajen inganta hadisi an ga irin wannan ƙa'ida a cikin ibn kuzaima ko a cikin turmuzi ko a cikin ibn majan bukhari bai to ba shine ainihin wannan ah, mai littafin mustadar hakim ke cewa ai ga wasu hadisai nan da bukari bai goge su ba amma kuma duk sharuɗan da bukari ya bi ya bi aiki da wasu hadisai sun cika anan shi sa sai ya littafin da ake kira mustadrak shi mustadrak littafi ne wanda bukari da musulun bai ruwaito ba amma akwai sharuɗa na bukari da musulun a ciki shine hakim yayin mustadrak an gane wannan to shi ya duba yana ganin tunda dai a cikin bukari ga rijal na bukari hmm. rijal na bukari suna cikin wannan hadisin ga kuma yadda bukari ke bi ya yi aiki da hadisin idan ya zama to irin wannan ka'ida ya cika ya ce to wannan hadisin yana kan sharafin bukari da muslim an gani duk da wasu malamai suna cewa bukari da muslim ba su taɓa buɗe baki sun ce ga sharaɗin mu ba bukari bai taɓa buɗe baki ya ce ga sharadi na ba haka na musulun kawai mutane ne yau da gobe suna ta bibiyar su muna ganin sun yi kaza sai ya zama kaza sun sun yi kaza sai ya zama kaza sai suka ce to sahihun ala sharɗin bukari to shi yasa aka samu sabani akan wannan ana samun sabani akan sharaɗin bukari din saboda ba su buɗe baki sun yi magana kan sharaɗin ba na'am hamisa ku gane ku hadisin da ya kasance kan sharaɗin bukari da shi shine na biyar wajen inganci in ya saba ma wani su na shida oh. abin da ya kasance a kan sharaɗin bukari da musulmi walam yi kuri jawo amma ba su fitar da shi ba hadisin ya kasance a kan sharaɗin bukari da musulmi amma ba su fitar da shi ba babu shi a littafinsu shi ne wanda shi karfin shi bai kai hadisin da ke cikin bukari da musulun ba hmm. ko ba lura ba hmm. me nake nufi bukari da musulun ba su kawo shi amma zafin su kai wani suka tafi da kansu amma wani musulun mawallafi ya sa shi a cikin littafin su misali wani mawallafi ya sa ya ɗauko hadisin ya ce hadisin nan ina ganin ya cika sharaɗin bukari da musulun sai ya sa a littafin amma bukari da musulun ba su sa a littafin su ba to wannan hadisin bai kai karfin abin da ya kasance na bukari da musulmi na ka samu karo ana daukar na bukari da musulmi aje wancan eh. ma kana ala da bukari sannan sai abin da ya kasance kan sharaɗin bukari sadisan ma kana ala sharɗin musulmi sannan na shida abin da ya kasance kan sharaɗin musulmi na bakwai ma sahha inda gairi abin da ya inganta wajen wani na malamai kabin Khuzaima eh abin da ya inganta wajen manyan malamai irin su Ibn Khuzaima da Ibn Hibban wanda bai kasance akan sharadin su ba an gari fa duk wannan abubuwan da ga malamai sun yi duk wanda ya taba shi da gangan an gane ku to zaka ga yadda malamai za su bi sharadi don wani ya ɗauka kawai kamar da ka ake yi sai lokacin da ya taba sai gane kuran shi musamman mutanen da ke shiga cikin fagen hadisi ba fagen su bane za ka kawai suna ɗaukar hadisi kawai kamar wasan yara shi wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisin kaza musamman irin wanda kawai fiƙiwu ya karanta bai tsaya ya yi hidima ga hadisi ba ko mutumin da yake usulun fiƙi ya karanta don mutum ya karanta usulun fiƙi ba lallai bane kuma ce yana da ilimin matsalolin hadisi in ya shiga cikin wannan fanni ba tare da ya karanta shi a gaban malami ba sunan shi dan ta'adda malami ne wanda ya karanta lugar larabci sai ya shiga fanni na mutsalawar hadis ko malami ne wanda ya shiga fanni na fikihu kawai sai ya shiga yana karantar da mutsalawar hadis ko malami ne wanda ya shiga fanni na usulun Fiƙi, abin da ya karanta kenan sai ya shiga yana so ya yi magana akan mutsalawar hadis in kana so ka samu cikakken dan ta'adda shine wannan dan ba karamin banna zai yi ba na'am ba magana da malik ba abin da ya kasance kan sharaɗin bukari da musulun ya fi namuwar ɗaya kuma kowa ya ce wai bukari shi ma takaliri yake yake abubuwan sakuran da kani takaliri ne mu malik da ma takalili har kwanan ne to kenan yana so ya lalata addini kenan gaba daya to in yace takaliri to me yake so ya ce me manufar shi da haka yana so ne ya fasa kowa ya rasa na fasan gani abin ya wuce a kira shi takaliri ana kira shi al-ittiba shi malamin hadisi yana bin akwai ka'idojin da yake bi wanda wannan ka'ida in ya bi shi hadisi ya inganta ko hadisi bai inganta ba ba a kiran wannan ka dalili a gani kaga ya nuna ya shiga cikin fannin da ba nashi ba dole ya banna yau idan malamin da ba fiqh ba hadisi ya karanta ba sai ya shiga fagen hadisi zai barna wanda da nan duwa da ya ce ma bukari ya bashi a bola kai ka san wannan mutum bai izgili da addini ka san wannan ba malamin addini ba ne mutum ne bai izgili da addini bai ma dace a saurare shi ba kiran bola a cikin addini ya nuna kwata-kwata ba malamin addini ba ne malami ne mutum banza ne shi kawai an fahimci wannan yawwa in kana so ka gane wayannan bayanan da yake yi wane ne magabatan shi ka san kullum wa abin da muke faɗa kenan irin masu wannan ra'ayi wane ne wa suke bi mu dai abin da zamu muna bin abin da yake cikin littafi ne a rubuce an gani zannan nake duba wani littafi na shehu dan bodiyo wallahi na manta sunan littafi ko sauƙin menene yake magana littafin da babu a duniya gaba ɗaya babu littafin da ya fi bukari da musulun inganci ibn shehu dan bodiyo ba kaga shi shehu da bodiyo ba malike ne ko da wasa ba taba samun malikawa da suke irin wannan manzuru ba to irin wannan karantarwa karantarwa ne wanda ba shi da littafi mai karantarwa mai san rai ne shi ba mutumin kirki ba ne hmm. kuma kaga abun mamaki idan wani ya zo yana magana kan usulul fiqi zai ce ni usulul fiqi na karanta wace ku shiga fage na shi ko yanzu yana shiga fagen mutsalawul hadis abinda ba wanda ya karanta da shi mutsalawul hadis ya zo yana karanta da yana karanta da ibnu salah kuma a cikin ibnu salah ya faɗi wannan magana duk wannan ka'idar da muka faɗa yana cikin ibnu salah an gane ai yana wasa da kwakwalwar eh, mabiyan shi ne gaba daya gaskiya mabiyan shi yan boko ne ba wai ɗaliban ilimi ba ne da ce ɗaliban ilimi ne to gaskiya ba za su ba shi dama ya huta ba shi ma in zai karanta sai ya yi nazari saboda ya san in za a fara karatun sai zai irin shi ya yi jaja wurin an gani akar maka la abinda kake kaza ai ya saba ma abinda malamai suka fi, kai ina ka samu to shi ba mai ba mai ja da shi ba mai tambaye shi ina ka samu an lura Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk